ce kana wa'aduhu maf'ula Allah ya riga yanki alkawarin shi sai haka ta faru wallahi tallahi jama'ar musulmi abinda ke fara faruwa bayan an tara mutane da aljanu a filin hisabi shine za su daga kai su kalli sama sai su ji tana motsi tana tsatsagewa shine idan sama'un shakkat tana kikkicewa tana tsatsagewa can idan sama un um fadarat sai su ta wani irin bindiga dam ta fashi don mala'ikun da ke cike sai su sauko ƙasar da muka yi rayuwa kanta a duniya sai Allah ya ɗauke ta gefe guda sai ya sa a naɗe ta waccan sau ma sai a naɗe a a jini yau ma naɗuwi sama ka tsayi sijilli lil kutubi kama ba da ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adin alaina inna kunna fa'ilin to masifa da tsananin wannan rana da ɓacin ran wannan rana yana furfurantar da samartakarsu li haulin azim saboda wani tashin hankali mai bala'in girma lil khala'iki da zai samu halittu yuskau kuma kowane ɗayan cikin halittu ana bugar da shi yana faduwa yana tashi kamar ya sha giya Allah ya ce ko kaga ba giya ya sha ba ikitarabati sa'a ikitarabalin nasu hisabuhum wa hum fi gaflatin mu'ridun a ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'a shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid walakinna azaballahi shadid walakinna azaballahi shadid ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji wallahi ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa girgizan nan na tashin alkiyama shay'un azim wani irin abu ne mai girma in ji Allah ku dibi girman Allah amma da kanshi ya ce abu ne mai girma wannan girgizar wallahi tallahi jama'a masifa da bala'i ta ƙare a lokacin da ɗan adam zai ga ƙasa na girgizawa Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu malaha Allah ya ce yau ma'izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha yau ma'izin yasdurun nasu ashtatan liyurau a amalahu faman ya amal miskala zarratin khairan yarahu wa man ya amal miskala zarratin sharran yarahu in aka girgiza ƙasa yanda ya kamata ta fitar da duk abin da dama ba cikin ta yake ba a lokacin ɗan adam sai ce me ya same ta shine wa qalal insanu malaha Ɗan adam sai ce me ya same ta Allah ce yau idhin tuhaddisu akhbaraha a wannan rana tana ba da labarin abin da ya shafe ta ne annabi ya ce ka san abin da za ta ba da labari game da ya shafe ta sabai suka ce a'a ya ce shi ne za ta ba da labarin dukkan abin da wani ya aikata a kanta a wannan lokacin sai ta yi jawabi gaba ɗaya a kan abin da duk wani abu ya aikata a kanta nesa bi anna rabbaka hala ubangijinka ne yi mata wahayin te haka yau ma'izin yasdurun nasu ashtatan ranar ne za ga mutane suna tutuwa daban-daban jama'a jama'a liyurau a amalahu don a nuna ma kowa ayyukan da suke wa Allah an gane ku, kun ga wannan kalma kadai ta ishi duk wanda saƙo daga Allah ya zo masa ta ka tsantsan tsakanin shi da Ubangiji wannan kalmar kawai liyurau a amalahu da ma kun gani wallahi duk abin da kai sai an nuna ma kuma nuna wannan ba ta bangare ɗaya ba watan allah ya riga ya da bai dan ɗan adam da abubuwan da bayan da dan adam zai kun dai ji ƙasa za ta yi jawabi na duk abin da kai a kanta tana an gama da kai na biyu Allah zai rufe bakinka ya ce hannu da ƙafafu su magana naka al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa ardulu ko wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hannayenka da kafafunka su ba da shaida kan abin da kai suna gama jawabi tsaf sai a buɗe baki ya ce me zaka ce sai kalli hannu da kafa sai ce lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da wannan shaida akan mu Allah ya ce sai ƙafa da hannu su ƙara cewa an taƙala lallahu allazi an taƙa kulle shi wanda ya sa ka ya baka ikon magana a duniya yau shine ba mu ikon yin magana mu ma mu faɗi duk abin da ka yi a lokacin da kake rayuwa a duniya Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah da bai bai kada mala'ika bala wa rasulna ladayhim yaktubuna Allah ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura za a ji shura sai a ce mai ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba duk wani dan adam da kaga yana rayuwa Allah ya ce ya same bidiyo kamara a wuyan shi tun ran da ya fito daga cikin mahaifiyarsa sai a kafa mai wata bidiyo kamara ta rinka rakodin yadda di yake rayuwa kasar ɗin yawan tsawon rayuwar kan kana mutuwa ya ƙare don haka ranar kiyama sai a ciro kasar ɗin sai a sa idan aka sa sai ka kalli yadda kai rayuwa kuma ga ga printer a gefe tana printing abin da gashi kana kallo kai kana gama kallon abin da kai printer ta gama printing sai a cire takarda sai a miƙa maka sai a ce ikra kitabaka karanta littafin yadda kai wa Allah aiki a duniya da kanka ka fabi nafsika yawma alayka hasiba ya ishi da kanka kai wa kanka hukunci yau ina ya kamata ka je ka dai ga gashi ka kalla ba kafarka da hannunka sun ba da shida mala'iku sun ba da shida sannan ka ga yadda kai rayuwar ga takardar ka karanta da kanka mai kai wa Allah faɗi da bakinka taimakanka da kanka hukunci shine a lokacin wani in ya karanta ya karanta wallahi ba zai jira a yi mai hukunci ba a ce je wuta yana kallo ya karanta da ya gama sai ga ya shafa a guje sai je fada wutar jahannama su ne Allah ke cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna waɗannan aiko tsayen musu da ma'auni ba za a yi ba dan to a yaushe ma za su jira bayan sun gama kallon duk abin da suka yi ga abin da ma kun gane ko Allah ce ko ma'aunin auna aiki sam ba za mu aji mu auna nasu ba su da sun gama karatun abin da suka yi sai su shafa a guje su je su fada wuta shi kenan malam ya ce faya ajaba abin mamaki kai abin mamaki jama'a nadari binari muna sane da wuta da ake ta mana wa'azi a kanta wajen wajannatin ko muna sane da aljanna fa da ake mana wa'azi a kanta amma sai ya zama walaisa lazi na shtaku sai zama ba ma bege game da ita aljannar ba ma aikin da zai samu samu aljannar autilka ko kuma ita waccan wutar na nahzaru sai zama ba ma abin da ke nuna muna tsoronta da ma ko kun gane gaban nan yau in ka kalli mutane ba sa bigen aljanna tare da duk abin da ya kamata a faɗa an faɗa game da aljanna amma ba sa nuna kwaɗayi ba sa nuna soyayya ba sa nuna begensu a aljanna da aljanna. me yasa saboda aikinsu baya nuna haka autilka ko kuma ita waccan wutar nahzaru aikinsu a yau mutane baya nuna muna tsoron ita wutar sai malam ya ce don Allah jama'a idan lam yakun khawfun idan ya zama babu tsoron Allah babu tsoron wuta a cikin zukatanmu wa shauƙun babu begen aljanna babu soyayyar abin hannun Allah a cikin zukatanmu wala haya ba kunya a tare da mu shine haya'un ga cin ya fassara sai zama ba ma jin kunya na saba ma Allah to idan har muka zama haka fama za baqiya na min alkhairi yuzkaru me ya rage na alheri a tare da mu wanda za a je a faɗi wani alheri za a faɗi game da mu wani alheri ne za a je ana faɗi game da mu inda har haka muke ba ma tsoron wuta ba ma tsoron Allah ba ma begen aljanna ba ma kwaɗayin abin hannun Allah sannan ba ma jin kunyar saba ma Ubangiji in har muka zama haka dan Allah wani alheri ya rage wanda za a je ana faɗi game da mu wallahi babu هذه risala, wannan ɗan littafi ƙarami ta zikiratun binnari tunatarwa ce game da wutar jahannama zan ma 'yan uwa a cikinsa wa taudihun li asbabiha kuma da fitowa warewaki da zan muku game da abubuwan da ke sabbabar da samun wutar jahannama zan fito muku da bayanai warewaki dangane da abubuwan da ke sabbaba mutum ya shiga wutar jahannama wa mafatihuha kuma zan yi magana game da mabudai ko kuma makullai na wutar jahannama jama'a me ya bambanci tsakanin mabudi da makulli eh. in an ce mabudi da makulli me ya bambanci to ku diba za mu zo mai bayani a cikin littafin nan kan mabudai ko kuma makullai a mabudai kenan tunda miftahu shine abin budewa to mabu ai wuta na kulle ne akwai makullai na akwai mabuɗe na buɗe ta to zan fito muku da bayanai warewaki bayanai a fili game da abin da ya shafi mabudai na wutar nama, amma mimma ya ta'allaku bin nisa waɗanda ke da alaƙa da mata mata ku tsaya da kyau ku ji malam a littafin nan ya kawo mabuɗe na wutar nama, ina ganin sun kusa saba'in ma waɗanda shi ya sani mabuɗan nan kowace ta saurara ta ji a karatun da za a yi in an zo kansu duk sanda aka ce ga mabuɗin wutar nama dama tana kullum tun daga nan duniya kike riko makanke mabudi wata za ta je lahira da mabudi saba'in ta riko su gaba ɗaya daga duniya wata kuwa za ta je da sittin da tara wata za ta je da goma wata biyar wata biyu wata ɗaya abinda ake so kin yi sa'a abinda ake so ki sani shine Allah ya miki gamdakatar ki tsaya ki ji waɗannan mabuɗan duk sanda aka faɗi ɗaya in kina da shi a tare da ke kin sani sai ki maza ki yadda shi don za ki iya amma kika yadda kika mutu kika tafi da shi na rantsi da alkur'ani sai kin buɗe da kanki kin shiga sannan duk da malam ya rubuta ne kan mata kawai amma billahi lazi la ilaha illahu hadda maza za a zo a rinka faɗin makullan nan wani mukullin an haɗu a kansa tsakanin maza da mata kai ma in ka ji kana da shi wala maza ka wurgar in ko ka ka yadda ka mutu yana tare da kai na rantsi da Allah sai ka buɗe wutar da kanka ka shiga yana daga cikin tsarewar da Allah zai wa mutum dangane da wutar nan da mabuɗanta shine jin wannan karatun ba kuma ji ba aiki shikenan kawai don haka zan fito da bayanai warewa ke. li asbabiha ga abubuwan da ke sabbaba wuta ga dan adam wa kuma zan fito da bayani warewa ke game da mabuɗe na wuta amma min ma ya ta'allaqu bin nisa mabuɗan da ke da alaƙa da mata kawai wa qad amattu fiha ila dhikr al ahadith mukharraja watan a cikin wannan littafi na rinka ƙoƙarin bayyanar da hadisai waɗanda suke malamai suka fitar da su aglabuha galibin watan bayyana fitar da su ɗin zarin rinka ne fil hashiya a gefen littafi in an ce hashiyatul kitab kun ga asali nan ne hashiya dan nan inda ba rubutu ka san ka sai exercise 40 leaves ko 20 ko 60 ko 80 zaka ga akwai dan wuri a sama da nan gefe na ƙasa to hashiya ita ce irin dan nan ka gana ai za a gaba rubutu ko sai dai idan mutum zai ɗan yi wani jotin ko wani ƙarin bayani a wurin sai ya ɗan rubuta to da hadisan zan rinka ƙoƙari in na kawo su zan fitar da a ina ne hadisan suke amma a hashiya an gane ko asfalar kitab amma a ƙasar littafin kun ganan kenan dama na ce muku hashiya shine nan kewaye inda ba rubutu to amma hashiya ta asfalal kitab kasar littafin sai ya ce ma'a sharhi ba'd ma'ani al-lughawiyya tare da kokarin sharhin wasu daga cikin ma'anonin hadisan amma a aluga ta larabci wa adabtu takhrij al-ayat amma zan ƙara fitar da zan yi ƙoƙari in yi ƙari akan fitar da ayoyin ƙur'anin da na kan kawo zan fitar da inda suke a ƙur'ani shi matinin kitab a cikin tsuran littafin ba a hashiya ba hadisai zai rinka fitar da inda suke ne a hashiya amma in ayar ƙur'ani ce a cikin tsuran littafin da ya gama kawo ayar zai ce ayar tana wuri kaza An sa ko jama'a kun gani tasilan alal qari'il karim ba don komai ba sai don sauƙaƙewa wanda yake mai karatu mai girma fallahumma ya Allah gina azaban nar Allah muna roƙonka ta hanyar tawassuli da wannan suna naka Allahu ka tsare mu daga azabar wuta wa tawaffana ma al'abara Allah ka karɓi ranmu tare da masu ɗa'a gare ka muna masu yin ɗa'a a gare ka ɗin al-mu'allif shine Dr. Mustapha Murad Udu Hay'atul Tadris bi Jami'atul Azhar ɗaya daga cikin masu aikin karantarwa a jami'a ta musulunci watan ta azhar amin wallahi tallah duk abin da ku ji shi dama mukaddima ce ai kawo ku duk masifar sai an shiga sai malin ya ce nisa'u aksaru ahlin nari mata su ne mafi yawan 'yan wutar jahannama mata ku tsaya da kyau ku ji billahi lazi la ilaha huwa duk inda ka ga mace dubu to sai sa'a ɗaya ta shiga aljanna dan za ku ji annabi ya ce mafi yawan matan duniya su ne mafi yawan 'yan wuta amma karka ruɗe a cikin aljanna kuma mata sun fi yawa Ta iwa ka ya aka yi watan akwai waɗanda Allah yake halittarsa a matsayinsu na mata amma ba su taɓa yin rayuwa a duniya ba tun da Allah ya yi su ya yi su ne a aljanna ya yi su kowane ɗan aljanna ɗaya za a ba shi mace ‘yar aljanna dubu saba'in tsakanin zawarawa da 'yan mata Allah ne kawai zai halicce su a haka sai baka su kuma abin da zai baka sha'awa annabi ya ce su waɗannan matan idan ka kalle su saboda su, kana kallon kanka a jikinsu kana kallon ɓargonsu yana motsi yana yawo a jikinsu saboda haske jama'a kun gane ko to wannan gaba ta farko malam ya ce nisa'u aksaru ahalin nar mata su ne mafi yawan 'yan wuta sai ya kulla wata gaba ya rufe ta wanda asalin ta hadisi ce hadisi ne ya ce nisa'u duniya aksaru ahalin nar matan duniya dai su ne mafi yawan 'yan wuta wa aqallu ahal janna kuma su ne 'yan kaɗan a aljanna jama'a kun gane ku wallahi mata sai kun dagi in kika ga kin shiga aljanna wallahi kin yi da gaske ne an ibn abbas radiyallahu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce ittalatu fil janna na leƙa aljanna an mun majigi na aljanna na ga duk abin da ke cikinta fara'aitu aksar ahli hal fuqara sai na ga mafi yawan yan aljanna duk talakawa ne fuqara'in jama'a kun gane ko duk fuqara ne duk talakawa ne aljanna mafi yawa saboda su masu kuɗi suna da dama na saba ma ubangiji tunda suna da hali za su ci su sha an gane duk abin da suke so tunda suna da kuɗi za su ka gwada ka gani ka je yau ka ce kana so kai zina ba ce za ta yi da tunda da kuɗi ko giya kake so ka sha sai kana da kuɗi jama'a kun gani annabi a hadisin musulun ya ce talakawa sai sun shekara 500 a aljanna sannan Allah zai ba masu kuɗi dama waɗanda za su shiga aljanna ba sannan su taho su shiga shekara ɗari biyar suna can ana lissafi ƙwandala bayan ƙwandala. ha yau ko anan duniya ba haka ba ne awa nawa kake da yin bacci shi yana na yana ta lissafin kuɗi ko sannan ya bacci ko to aka ji lahira ma haka sai ka shige aljanna shekara 500 kana wadakakka shi ko yana cin ana lissafi wannan ya aka yi ka same ta ga yadda aka sai a ce aka yi ka kashe ta sai ya jawabi sai a aji ta a gefe annabi ya ce haka za a yi lissafin abin da ya mallaka kwandala bayan kwandala ƙwandala bayan ƙwandala jama'a kun gani inna lillahi wa inna ilai raduna wallahi masu kuɗi kun yi sa'a saboda ko talakawan najeriya kawai aka tara aljanna inda kayanta mai karewa ne wallahi da kun kaɗi billahi lazila kuna dai kallon almajirai idan aka ce almajiri yadda suke mu kwana to waɗannan a ce a sa su a cikin wuri irin wannan su shekara ɗari biyar sannan masu kuɗi su zo ai da gayya za su cinye kayan ta su san cewa gashi a duniya kun kun sha kun more suna talakawan yau sun riga ku zuwa su bari haba <laughs> ina <laughs> aibin sai sun cinye tas da a ce kayan aljanna mai karewa ne to amma ba mai karewa ba ne allah mun gode maka wattala'atu finnari annabi ya ce na tsinkayi wuta na leƙa cikin wuta na ga abin da ke cikinta an mun majigin wuta far'aitu aksar ahli hannisa sai na ga mafi yawan yan wuta duk mata ne su ne ake tawa azaba iri-iri kun ga gashi misali malami ai shi kanshi littafin kaga wutacce ga ta ana mata azaba saboda masifa wani yaro da muka yi karatu dan karamin yaro fa shi da a karatun da aka yi karatu muke littafin na asuba cikin azumi wani yaro ne fa duk bai wuce shekara bakwai ba an yi karatu an faɗi masifa da bala'i da mata suke samun kansu ana tashi sai karɓi littafin da ya kalla ce ta sai ce ba ya ce na'am ya ce dibi wannan da masifar ta ya tsinta shida <laughs> ashe yatsu na hannu ɗaya guda biyar ne mu ba ma taɓa gani ba <laughs> ya kalle ta ce kai yanzu wannan wuta da ake kona ta sai ce kaga kuma hannu ya tsinta shida <laughs> kai inna lillahi inna wallahi mata ku kiyaye Allah ko kuma in ce wallahi musulmi mu kiyaye Allah wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce ittalatu fil janna na leƙa aljanna amma majiginta far'aitu aksar ahli hal fuqara sai na ga mafi yawan yan aljanna duk talakawa ne واطلعت في النار na leƙa wuta fara'aitu aksar ahli hal agniya sai na ga mafi yawan yan wuta duk masu kuɗi ne wan sai kuma mata mafi yawan masu kuɗi duk yan wuta ne mafi yawan mata duk wuta wannan hadisi watan al'imamu ahmad ya ruwaito shi وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذاق الله ياتي اطلعت في الجنة ناليك الجنة أم ما جنتا فرأيت أكثر أهلها الفقراء سنقم في يوم أه؟ wancan fara'aitu aksar ahli hal fukara uku mun fassara na gaba ne a shi an gane ku ya ce na leƙa aljanna na ga mafi yawan 'yan aljanna da talakawa ne wa talatu fin nari fara'aitu aksar ahli hal agniya wan nisa na ga mafi yawan 'yan wuta mawadata ne masu kuɗi ne wan nisa'u da mata jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta yanzu jiya kowa ya kalli ko ejiya eh, jiya ko ya kalli abinda fitsararriyar matar shugaban ƙasa ta tara mata shekaran jiya yawa ta tara mata kun ga irin abin da suka yi wannan su ne hoton najeriya a idan duniya kuma aka sa laif kowa na kallo a duniya jama'ar musulmi kun gane ana kiɗa ana rawa ana gwatsu ana iskanci ana komai waɗannan matan waɗanda ƙasan nan ke hannunsu ce jama'ar musulmi kun gane wallahi tallahi jama'ar musulmi kun ga ɗaya ga watan oktoba yau ɗin nan rana ce ta baƙin ciki a wurin dukkan musulmi ɗauke take da bala'i da masifa rana ce wadda a abayyin kuka ne ga dukkan mai kishin musulunci domin ita ce ranar da bature ya samu cikakken yaƙini kan ya gama zara komai na hannun musulunci da ikon musulunci a najeriya zai tafi ya bar mu waɗanda ya san ko ba shi za su yi aiki fiye da shi akan abin da ya bari haka ko ta faru tun daga wannan rana ba a ƙara samun aminci a ƙasar nan ba ba gaskiya ba amana tun daga ranar bala'i da masifa ake ta haɗuwa da ita jama'ar musulmi kun gani yanzu annabi cewa ya alaikun bidruja ko duk wanda zai yi tafiya za ka je kano ko katsina ko sakkwato ko Legas ko maiduguri annabi ya ce ina ba ku shawara kar ku yi ta sai da daddare ka bari sai karfe ɗaya na dare annabi ya ce ka tashi ka tafi ya ce domin a cikin haka akwai sauƙaƙe ma shi matafiyin wahalar tafiya da shi abin hawa. sannan Allah yana takura ƙasa tafiyar awa hudu in za ka yi ta da dare sai Allah ya mayar maka da ita awa ɗaya ko awa ɗaya dare amma yanzu ta zama haramun ga mutanen ƙasar nan yanzu nan ka riƙe naira dubu ɗari yanzu nan in mun gama sallah ƙarfe takwas da rabi ka ce za ka tafi kaduna ƙarfe takwas da rabi ina in mun gama karatu ka ce za ka je kaduna da dubu ɗari a hannunka za ka tafi ne cikin faɗuwar gaba kuma sai an ce wani da hankalinka jama'a ku dibi masifar da muka shiga fa biyar da rabi zuwa shida na yi in mutum na kaduna a nan zariya yake tafiya awa na wace ko awa ɗaya bata kai ba Ƙwararren matuƙi fa minti sha biyar yake ko ashirin kaduna zuwa zariya amma wallahi tallahi idan biyar da rabi zuwa shida ta yi duk waɗanda 'yan zariya ne sai ka ga hankalinsu duk ya tashi kar magariba ta musu a hanya ba natsuwa jama'ar musulmi kun gani to wannan shi ne samun mulkin kan jama'ar kun gani ne samun yancin an ba 'ya'yan mutane cikin jahilci an zo da wani sabon salo na bautar da mutane fiye da wadda da bature ya musu a ga da yake musulmi ba su tunani akan abin da ke kai komo dangane da addinin duk wanda ya san ƙasar nan ya san musulmi suna da ɗabi'a ta amana suna da gaskiya kafin zuwan baturi suna da cika alkawari manya na tausayin ƙanana ƙanana na girmama manya sarakuna da masu mulki suna tausayin talakawa talakawa na musu biyayya amma tun da bature ya zo ka gani da duk kwariya unguwa gaba ɗaya a ƙasar nan in dai ɓangarorin musulmi ne ba za ka taɓa jin an yi zina ba yanzu ko duk layi 'yan mata da wuya ka ga ba a samu wadda ba zina ba mata ciki sharrin duk zuwan bature ne fa wannan shine 'yancin da ya bayar a jihar kaduna fa efcc sai da ta tatsi matar ciyaman na wata lokal gamma naira miliyan tamanin matar ciyaman ba fa ciyaman ba naira miliyan tamanin sai da aka tatsa aka karba daga hannunta to ina ga ciyaman ina ga gwamna su sardauna ma da kaga ana yabawa sai riba yola sai ta fawa kwalewa da kaga ana yaba musu sun samu tarbiyya ce irin ta iyayenmu musulmi da kakanninmu musulmi kafin bature ya zo ya ɓata tarbiyyar ya gurɓata tarbiyyar waɗanda ya sama ƙanana su ne yau bayan wuce wasu sardauna su ne ka gansu ga sunan su ne sanatoci ai da 'yan shekara hamsin da biyar ne lokacin shekararsa biyar a duniya bature ya ce ya ba da 'yanci ya tafi ya riga ya karɓe su ya yi tarbiyyar su ya cusa musu tunaninsa to yi nan irin yadda suke gasa wa mutane aya a tafin hannu jama'ar musulmi kun gani naira biliyan goma sha biyar aka ce an ware don fitsarar nan da aka yi amma kuna kallon abin da ya shafa harka ilimi a ƙasar nan abin da ya shafa harka wutar lantarki abin da ya shafa harka ruwa abin da ya shafa harka tsaro wala har yau duk wanda ya je saudiya ku tambayi alhazai ku ji ba a tashin yin tafiya kuma suna zuwa suna kallo wallahi dukiyar alhazai duka ji irin kuɗin da suke tafiya da shi amma ba za a ɗauke su daga maka zuwa madina ba sai karfe ɗaya ko biyu na dare za a ɗebe su a mota da su da dukiyarsu saboda aminci jama'a kun gani don haka wannan rana mu a wurinmu rana ce ta bakin ciki rana ce wadda mu bala'i ce masifa ce a wurinmu domin a irin yau ne bature ya samu cikakken yaƙini ya gama zara komai na hannun musulunci a harkokin gudanuwar al'ummar ƙasar nan Allah kyauta wannan hadisi al Ahmad shi ma ya fitar da shi wa fi sahih anhu a cikin Bukhari an samo daga Abdullahi dan Umar an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce shi kuma ya samo daga annabi annabi ya ce ya ma'asharar nisa ya ku taron mata ta saddaƙa wallahi ku rinƙa yawan sadaka ya ku taron mata ku rinka yawan sadaka fiye da maza wa aksirna listigfar ku rinka yawan neman gafarar Allah ku rinka yawan istigfari fa inni domin ni din nan ra'aitu kunna aksar ahlin nar naga ku ne mafi yawan yan wuta daga abin da ke taimakawa Allah ya tsare ku yawan sadaka daga abin da ke taimakawa Allah ya tsare ku yawan istighfari jama'a kun gani Na haka ku rinka yawan sadaka ku rinka yawan istighfari to maza kun ji daga abin da ke tsara mutum daga wuta akwai yawan sadaka yaushe rabanki da yi da yawa tun azumi in an yi sa'a wata ko azumin ya kama har ya fice ba ta yi ba to ga karatu ya zo wallahi ki dage mai yin sadaka dan annabi ya ce ya ga mafi yawan ku ne yan wuta an gane saboda ba ku yawan sadaka ba ku yawan istighfari fakalat timra'atun min hunna wata mace a cikin tarin mata da annabi ke gaya ma wannan karatun sai ta ce wa malana ya rasulallah aksar alin nar me yasa mu ne mafi yawan yan wuta ya manzan Allah ita ce asma'u yar yazid ita ce ta wannan tambaya kala sai annabi ya ce tuksirnan la'ana kuna yawan zage-zage da tsine-tsine duk inda ka ji ɗaya ƙware ya iya zagi galibi yana ƙwarewa ne ya iya daga bakin uwarsa yanzu nan ɗa zai ɗanyi wani abu sai ta ce shegi ɗan iska ne Allah zai tsine maka kuma ita ta haife shi ba saboda haka idan ka ji yaro ya iya kutuntumo a shar na rantsi da alkur'ani daga bakin uwa shi yake fara ɗauka sai dai in an yi rashin sa'a shine uban yana rayuwa ne a gidan haya gidan da watan aka tara sauran matan da ba irin matar tashi ba to sai 'ya'yan shi su ɗauki irin wannan ɗabi'a na zage-zage shi yasa ga larabawa suke cewa aljaru ƙablar dari aljaru ƙablar dar ka tsaya ka kalli su waye za ka yi makotaka da su kafin zama ko mallakar gidan da za ka zauna ka fara kallon su waye maƙotanka. dan wallahi anil mar'i la tas'al wa basir qarinahu fa kullu qarin bil muqarin yaktadi in kana son ka gane yaro ya yake kalli makotan gidansu da suke rayuwa a unguwarsu haka yake jama'a kun gani ku karanta jamilu zainu cikin littafin shi min bada'il qisas da ya kawo hadisin nan na labarin mutumin nan da annabi ya kawo wanda ya kashe mutane 99 yana so ya tuba ya je wurin wani mai ibada da ba malami ba ya ce ya za a yi ka kashe rai 99 Allah ya karɓi ka ai ba zai yi ba sai ga ato bari cike na ɗari in an je lahira yi yanda za a yi ya cike da shi yana nan abin duniya ya dame shi ya yi magana da wani akan wai ba ziyo a ce tuba Allah karɓi tuba shi ba ce mai jikin wurin malam wani yana zuwa ce malam ni ne kaji kaji kaji kaji ce tuwa isa ya hana Allah karɓi tubaka ai ba wanda ya isa ya shiga tsakanin tubaka da Allah amma abu ɗaya za ka yi ka bar wannan garin da kake ya ce fa'ina ha'ar da su'in dan gari ne ba na mutanen kirki ba mugun gari ne duk abin da ake a garin iskanci ne fajirci yana tasiri akan mutum da haka ka bashi ka koma gari kaza mutanen kirki ke rayuwa a ciki ka je can ka tuba ka zauna tare da su ka ci gaba da bauta ma Allah jamilu zainu ya ce wannan dalili ne akan zama a gari ko unguwa ko layi da mutanen banza ke ciki dole ka tasirantu da su don haka don musulmin arziki ba yarda ya kalli unguwa mutanen banza na kai komo cikinta yadda ya zauna a ciki zai marma zai batta amma kun gane ku allah kyauta annabi ya ce mata kuna yawan zage-zage da haka ku daina wa takfurnal ashira sannan kuna kafirce ma abokin zama kuna butulce ma abokin zama shine isanu zauj kyautatawan miji jama'a kun gani ita mace ba ruwanta ka aure ta shekara ashirin duk shekara sai kai mata ɗinkin sallah amma a yau in an samu matsala ba ruwanta a wannan shekarar ba ruwanta ba za ta taɓa maka uzuri ba sai annabi ce ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin ni ban ga masu matsala a hankali da addini ba waɗanda suke da na ƙasa a hankali da addini aglab amma suka fi rinjaye suka fi ɓata ladhi lubbin min kunna suka fi yin galaba rinjaye akan ma'abucin hankali kamar wallahi jama'a duk hankalin mai hankali yanzu nan za ka gama na juya shi in dai ka san bawa jangwarzo da irin mulkin da ya yi ka je ka nemi tarihinsa ka ji irin yadda ya rinka yi wa al'ummar da ya mulka bawa jangwarzo yakan hau raga raga tisa ɗauke shi a kewaye ganuwa da shi suna tsoron shi fiye da Allah amma wallahi daga cikin masu mai aiki bayi ya shiga cikin gida yana aiki an ce maza ya gama ya fita sai ita matar shi ta ga yana rawar jiki ta ce rawar jiki mai ke ne wai sai ce ai ranka ya ce maza ne sai kada Allah gafara shiga nan ka zauna bai sai ya saba mata ba sai ta yi magana mai gidan yanzu ta ce ka dai tsira ido ka ga abin da zai faru yana shigowa kawai sai ta kau da ka ya ce haba madan lafiya ta ce gaskiya ni wasan doki kawai nake so kai mu doki ya ce shi kenan matsalakin to ki daina fushi mana sai ya tsugun na buwa a ƙasa sai ta hau tana hawa sai ta kama kewa ya kama kewa tsakar gida da ita tana kan shi ba kalli ba jangwar ji irin mulkin da yi tana doki yana salama Maban bebi na wayo doki salama inna lillahi wa mace in kaga Allah na juya maka ita ka gode masa ba karfin ka bane ba wayan ka bane ba karatun ka bane ba dabarar ka bace wallahi Allah ne ga dama ya sarrafa maka ita kana kallon annabi yusuf sai da ya ce musu inna kai da kunna azim sun hada ma annabi wuta a gida sai da ya wata ɗaya cir bai shiga gidan ba rantsuwa ya bai ƙara shiga gidan sai ya zama rana ɗaya ga wata ne 29 ga wata sai wata ya fito yana shiga gidan sai kuma suka yi hmm, mutumin da ya ce wata ɗaya zai to yau kwana 29 sai ya ce wallahi ku ne 'yan uwan nan dai na matan da suka wahalar da annabi yusuf ai wata a tsarin allah kwana ashirin da tara ne sai in an samu matsala yake zama talatin jama'a sun taɓa haɗawa annabi kashi a gida billahi lazi la ilaha illa ya dawo tiraka ya zauna ya ce kar wani musulmi ya shigo wurin shi kar wanda ya zo wurin shi aku abu ya kai abu Allah kyauta qalat asma'u irazid sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah wa ma nuqsanul aqli din ni ban fahimci me kake nufi da na ƙasar da mata ke da ita a hankali da addini ba me kake nufi kala sai ce ama nuqsanul aqal game da na ƙasar hankali da kuke da shi in kin kula ai fa shahadatum ra'atayn shaidan mata guda biyu ta adilu bi shahadati rajulin ita ce take zama daidai da shaidan namiji ɗaya jama'a kun gane fa hadha nuqsanul aql wannan yana nuni akan na ƙasar hankalin mata dangane da na ƙasar addini kuma annabi ya ce ai watan kusul ayyam mace kan zauna kwana da kwanaki la tusalli wa tuftir ba ta sallah kuma ana azumi zaka ga tana cin abinci ba ta yin azumi fa hadha nuqsanuddin wannan na ce a addinin yamaci jama'ar musulmi kun gane ko ana nuna lokaci yayi muna ga dacewar mu tsaya a nan karatu sai talata fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum